filin mata. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara filin mata na Studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta ta Nijar. A nan babban birnin Yamai za ku saurare mu ne bisa kan Alternative FM bisa kan mita 99 da digo da hudu kwartagi FM FM bisa kan mita 90.9 da kuma Challenge FM bisa kan mita 96.6 sashin tattaunawar mu Facebook uh, Studio Kalangu yanar gizon mu shine www.studiokalangu.org filin mata na Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba mu amsa akan tambayoyin da ke darmewa masu saurare kai haka kuma masu saurare za ku iya ba bamu ra'ayoyinku da shawarwarinku bisa kan filin namu na tattaunawa wanda ake kira WhatsApp bisa kan lambar 80 sifili shida tamanin da takwas hudu. A yau muhawarar tamu ta karkata ne ga mata mata da ke cikin wuraren tashin hankali. Shekaru da dama tsaron jihar Sahel na cikin tsanani sabilin wasu tashin hankali a cikin jihar daga wasu 'yan ta'adda masu makamai kwayoyi da dai sauransu ƙasar niger na kewaye ne da ƙasashe da ke yaƙi kamar su libi nigeria da kuma mali wanda niger ke tsintar kalubalen yaƙe-yaƙen ƙasashen nan wanda al'ummar da ke gudun hijira na zuwa cikin jihohin nan na ƙasar tamu kamar su difa tilaberi da tawa musamman ma wannan 'yan lokutan cikin jihar maradi a jimilce dai ana iya cewa 'yan gudun hijira dubu ɗari uku ke cikin ƙasar Nijar da suka fito daga ƙasar Mali da Najeriya a bayanan shafin yanar gizon ofishin kula da ayyukan jinƙai a Nijar wadda ake kira OCHA cikin wani irin yanayi ne matan nan na wuraren tashin hankali suke wani irin matsaloli ne suke fuskanta wani irin kulawa ce suke samu domin samun amsar waɗannan tambayoyin a yau muna tare da shugabar kungiyar mata kwangafen ta jihar difa madam modu binta a tawaya da kuma malam bubakar gambomi shugaba da ke kula da bangaren sanarwowi na ofisin da ake kira service christian international a nan babban birnin yamai ta waya da kuma malama musa hajara mashawarciya ce ta mata kwanciyar hankali da tsaro a kungiyar counterpart international a nan babban birnin yamai barka malama hajara you. matan da suka tsinci kansu cikin wuraren tashin hankali wannan shine taken muhawarar tamu kahin mu tsunduma cikin mu saurari wasu mata da suka yi gudun hijira sun bayyana mana yanayin da suka tsinci kansu. ni dama mijin na gurgu ne ni ma gurguwa kuma a san muke daɗin da farin kuma lokacin da ka shiga damasan da aka shiga a nan ne tashi da shi walla a nan yaran yanzu yaran na ni guda biyar ne ma gare ni shi nan da yanzu ni da yake bara nake yi da yake a can din ma wani sa'in ina yin bara kuma da ya zama babu shi din ma dai kawai he na dage yanzu haka din ma bara nake gashi a ina bara din ma kuma yanzu zafin ranar nan in ya buɗe wani sa'in dai kawai dai ba daɗi ka je ka dawo da wani sa'in an samu wani sa'in ba a samu ba mai baka ma da gobe gajiya zai yi sana amma in ba wani takamamme abu bane da kai in ba jari bane da kai rikakke a ka ba ko kayi ma ba wannan yake ba gwara dai dan baran dai in ka fita ne ka je ka dan lalimo ka dawo shine a zo kuma a dan samu abin da za a tafasa a ci kuma kafin a koma ha'ila washe gari haka dai ake fama kullum ana zuwa dai irin a samu a rubuta mu din nan in aka rubuta ma dai biya abin da ya zama ba kai ko ku je ku a ce babu ko ku je ku a ce ba yanzu ba biya wani sa'in kuma dai kawai an rubuta mu ma dai bayya ko fitowa ma ni dai ban taba sa'a dai na samu ba dai baran nan dai kawai shi nake da wama da shi wata tsohuwa ta yalla kawai ta taimaka min ta ban gurin nake zaune ni ne hawa sosal daga najeriya nake na fito daga malam fatere kuma matsalan boko haram wannan shi ya fidda mu shekaru uku muna cikin defa to yanzu dai alhamdulillah yanzu muna cikin koshin lafiya eh, kuma mun gode wa Allah muna samun tsoro sai dai kuma matsaloli na kunci shine yana damu kaman rashi ba wani jari ba wani ka fita ka je ka yi noma muna da yara samari ba su da aiki muna da yara mata ba aiki mu iyaye ma gashi nan dai muna da rungumi kaddarar Allah muke zaune wata rana a samu wata rana ba a samu To Madalla mun saurari ra'ayoyin wasu mata da suka yi gudun hijira zuwa jihar Difa sun bayyana mana dai cikin matsalolin da suka tsinci kansu. Malam Abubakar Gambomi kuna tare da mu? Eh ina tare da ku. To barka muna lahiya. Lahiya lau alhamdulillah. To mun gode sosai da amsa kiran mu da kuka yi. Kun ji dai ra'ayoyin matan nan me za ku ce a kansu? To kun san harakan gudun hijira. Ki mm. akwai matsaloli gare shi. Kun san mutane ba da son su ba su sun ka zo ko garuruwan su sun ka zo inda sun ka zo sun ka zamna. Inda sun ka zo kuma tarban da ake musu ya kamata a ce akwai ka'idodi da wani ake bi ka'idodin nan akwai na kasashen mu akwai kuma na kungiyar eh, onu da ya da wasu resolution da ya dauka wanda ya kamata bi ka'idodin nan wanda za a tarbi mutanen nan haka ne to waɗannan abubuwan ne suke sa wa'ansu wani lokaci ake samun miskila kan waɗannan yan gudun hijira da ake samu to madalla zan mu dawo gare ku hajara barka kun ji dai abin da gambomi ya faɗi kuma mun saurari ra'ayoyin mata ko me za ku ce a game da wannan ra'ayoyin da muka saurara lalle lalle abin da malam gambomi ya gayi gaskiya ne mm. tunda lalle ba wanda ke son a ce ya yi gudun hijira mm-hmm. wanda ke gudun hijira tilas ne yasa suke wannan kuma ya kamata lalle wuraren da suka tahi wanda ke cikin garin su taimaka musu su gane da cewan hali ne da yana iya zauwa ga kowa mm-hmm. kenan mm-hmm. in ka samu wanda ke dan taimaka maka to abun sai ya samu ya huce da lokaci eh to madalla mun gode a fadar otiya dai jihar difa na ɗauke ne da 'yan gudun hijira da suka kai kimanin 252 wa'anda a cikinsu 129 'yan gudun hijirar ƙasar Nijar ne 108 kuma 'yan gudun hijirar Najeriya ne yanayin da mata da yara suke tsintar kansu cikin wa'annan al'amuran shine zawarci rashin tsaro fyaɗe ƙasƙanci da kuma maraicin yara da dai sauransu hajira za mu soma kuma da ku ku bayyana mana kungiyar ku ta counterpart international da kuma ayyukan da take yi. Adalla Malama Rakiya. To Counterpart International ta fara aiki a Niger a 2006. Eh shekarar 2016 <laughs> Madalla. Mhm. Kuma projen da muke nan gayi yanzu shine ake ce ma program na governance participative and receptive mhm. principal activity. kuma donator in shine kungiya ta, ta america mai tallafa ma mutane da ake cema usaid mm -hmm. to mi menene program in prgpa yake yi lalle mu aikin da muke yi muna, muna neman a yi promouvoir reform politique da zai bari mutanen ga su samu likita mm lahiyalle mhm. Eh, su samu zuwa lakwal lahiyayye kuma tsaron su shi ma ya zama lalle tabbatacce mhm. to kuma banda wannan prgpa muna da vole da ake ce ma fan pay security kenan mata kwanciyar hankali da tsaro. Da tsaro. Mm. Mm. nan lalle muna participation na mata Mm. mata da ke cikin difa da tilabiri to muna muna aiki dan a sani da cewa mata suna samu su participate cikin ayyukan da communityan su suke nan gayi bisa kan kwanciyar hankali bisa kan tsaro mm-hmm. duk decision da community take ɗauka. Duk abubuwan da za a yi eh, a cikin gari. cikin mm-hmm. gari da zai sa lahiyar gari ta tabbata. Mm-hmm. Muna aiki bisa volan farm security a ce mata suna cikin wa'anga kungiyoyin ga. Yanzu cikin wani irin yanayi ne matan da ke cikin wuraren rikici suke ciki. Mm-hmm. Lalle abin da nake so in gayi shine da wuya a ka ba da amsa guda ka ce gashi lalle ga yanayin da mata suke. Mm. Don saboda abubuwa da yawa. Na hwari shine a ah, mata ba gurfi ba ne da dukansu ciki suna hali guda mhm. in ka ɗauki gurfi in mata sai an rarraba shi an gani sai ka ga wa'ansu mata suna victim kamar tashin hankalin nan mhm. yana yana takura musu kwarai mhm. wa'ansu mata kuma su ma ne ke cikin tashin hankali su ne ke kamawa na tashin hankali mm, kuma wa'ansu mata kuma su ko suna can wani bangare su ne ke tallafa ma community don a samu ayi activity da zai sa kwanciyar hankali hankali ta tambata cikin gari don kin gani in an ce halin mata abubuwa iri-iri ne ke a ciki mm-hmm. abin muka gani shine a ah, kaman conflict yana sa abubuwa da yawa kaman mata akwai da wa'anda ke ana samun fade mm-hmm. ana samun mutuwa mm-hmm. ana ganin mata kuma ayyukan da abubuwan da basu saba yi ba da suna nan ga yin shi eh. kaman wanda ake ce mace mai kama gida fam du chef du famille to in tashi hankali na yawa sai ka gani akwai su iri-iri to wa'anga abubuwa ne ke sa mata dole abin da suka sa bai sai sun canza shi dan dai su samu su su keta mm-hmm, madalla. Mm-hmm. To madalla zan dawo bangaren ku. Eh, a faɗar likitoci da ba su da iyaka wanda ake kira Medicine san Frontier a Difa matsalar tsaro bata inganta ba jihar da ke ɗauke da 'yan gudun hijira dubu ɗari biyu da hamsin al'amarin da ke buƙatar jinƙai da kuma gaugawa. Gambe mai kuna tare da mu? yana tare da To Madalla ina da ina mm. ne ita sarviskin taku ta Service Creation ke aiki kuma aikin mi take yi don taimakawa al'amarin nan. kin namu sunan shi Erene, Erene shi kuma ko menene kwanciyar hankali, sabadir Angrek shi ne kwanciyar hankali lafe. inda muke yi muke tallafawa mutane akwai a jihar tiladeri Nyame, akwai Maradi, Gifa. To yanzu abin da muke yi ga wajen Gifa da Maradi su an rihe su. Tallafin da ake kawo can wancan makarantu ne na 'yan allo. Eh. a tilaberi da nyame ana na ana yi duk cikin abubuwan da muke yi mu dai na wajen mu akwai bole bole guda uku to duk kin da ya kula da abubuwan da muke dole ne sai mun sa mata gaba kuma a cikin jihar na ayi consider shi bisan gaba daya ba harkan mata kaɗai ba mm. akwai gajeyu akwai tsahi akwai duka abubuwan mu sai mun sa su cikin aikin da muke gabatarwa don mu abu guda da muke yanzu ta fannin radiyoyi ne muke wayar da kan mutane bisa irin waɗannan wannan tarbiyyar da ya kamata a yi akwai emission emission da ya kamata a yi bisan radiyoyi da suke jihar Tilaberi jihar Difa jihar Tawa da nan nyame duka mhm, mhm. ana na ana kun san akwai a nyame ma akwai yan gudun hijira da suke nan dok akwai radiyoyika da muke akwamfanye don su yi waɗannan emission kin nan to wuraren nan dai kun san dai wurare ne na rikice-rikice ku kuma ga kunan kungiyoyi ne wanda kuke tallafawa al'umma shiga wuraren mhm. nan in yana da hatsari yaya kuke yi kuna tahiya wuraren eh to asan mu dama krenokin mu ce ta muke ba mu gudun violence tunda waɗannan mutanen cikin suke kenan dole ne sai mun tayi mun tallafa musu inda kwanciyar hankalin muke so ko ba ma ce ba ba mu zuwa gurin nan dole ne sai mun tafi mun yi aikin nan tare da su eh ba mu gudun tashi hankali so muke tashi hankali nan ya koma kwanciyar hankali ya koma kwanciyar hankali kenan da ka kai cikin ba fattayuwa ka je ka aikin ka yanda yake so mhm, mhm. baka iya ka je ka sa wani ya je aiki ka ce gashin ya aiko maka takarda ya yi aikin nan zan dawo gare ku insha Allah assalamu alaikum hajiya assalamu alaikum to madala muna so ne ku yi muna bayani shin kuna haduwa da wa'annan matan da suka tsinci kansu cikin wuraren rikice-rikicen nan eh, ne wanda kowa ya sani karkarar mu ta shiga cikin wannan matsala ya kai eh, shekara hudu. Haka ne. Kuma abin da ba musamman ya shafi mata muna samu muna haɗuwa da su lokaci zuwa lokaci mhm. idan fari lokacin da suka zo lahadi kuma na wanda suka shiga wannan halin matsala a wurin mazaunin su mhm. eh, da masu hannu da shuni da mu ne muka fara zuwa gare su musamman ne ne suke ciki kuma ina ne za su gamna da duk da bincike na fari mun je bisa kai gare su da mu aka yi shi a matsayin mu na mata masu taimakawa cikin al'umma. To yaya rayuwarsu take ta yau da kullum? eh to rayuwa ce nasare ce an dande su inda menene an dande su inda ka bar mazamnin ka ka zo ka zauna wani guri daban mhm. ya kasance yanzu yau rayuwarsa a hannun wani ne yake mhm, mhm. kana mazamnin ka kana da abin ka kana da abin da zaka rike kanka amma ka tashi ba da shiri ba ka bar wurin ka ka zo wani guri daban yanzu ka yi ka zama a hannun wasu ne kake in ba Allah da yasa akwai masu hannu da shuni game da taimakon eh, gwamnati na rayuwar wani ma sai dai a ce so alhamdulillah amma duk da haka ma lokaci zuwa lokaci ka san abin da kake tamma a mutum ba duk lokaci bane ka same shi a lokacin da kake so haka ne akwai lokaci da suna shiga wani irin halaye wani matsatsi mm-hmm, da mm-hmm. babu babu kai baka da inda zaka je ka neme shi baka da jarin da zaka yi kasuwanci ne noma wani abu mhm. baka da wurin da zaka noma balle ka samu wani abu ciki mhm. jira ne kake an kawo ma dan taimako nan taimako lokaci gare shi in ya kare kan yi wa abin da za a baka sai kai ka ganin mhm. wannan lokacin transition ki wannan gaskiya suna shiga matsala dan ma yawanci in ka gani yanzu yau eh kayayyakin da ake basu ma in dai ba wani abinci bane kai abincin dole ne sosai da inifarti don su samu su yi wani abin daban daban kuma. bukata yawa gare ka kuma iri iri ta fanni yawa ne kana son abinci kana son tuwa kana son sutura kana son abin inda za su kwanta ka gyara shi. Duka wannan yana ciki kenan wani abin an baka dole ne ka canza shi don ka samu wani abin da baka da shi. Mm-hmm. To haka ne dai rayuwa haka shinka ha ake tafiyar da ita. Wane irin tasirin rikice-rikicen nan ne ke eh, shafar wa'annan matan? matsaloli gaskiya suna da yawa. Mhm. In na ce zan zana su ma don ba kariya su yi wani abu ma ba za ka ba san shi ba amma irin abubuwan da muka sani gaskiya mata suna cikin matsayi in mai matsala matuka. Mhm, mhm. Na farko ma tukuna kaga wannan rikice-rikicen an yi amfani da su ta fanni da yawa mata wani guri su ne ake tsaruwa wannan bakin wake. Bam eh. Suke zuwa suna tarwatsewa. Wani lokacin su ne ake ɗauka daukan da za a yi kuma an je can ko su zama mata a ne ake yi wanda dai gashi nan ba cikin ka'ida ba ne ko kuma a tahi a yi amfani da su don ko wannan yin duka ana shiga ciki. To Madala, eh, matakan tsaro da magabata suka ɗauka kamar na hana yawo a wasu lokuta wanda ake kira kuvirfe ko suna da wani sakamako ga rayuwar mata? sosai ma saboda tsaron lalle yana da amfani mhm. amma kuma in ya kuce wani lokaci ya kuce wani oba sai ka gani ya zama matsala shi ma abin da ya shafi fannin kasuwanci na jihar Jifa wannan ya koma baya ya an shiga matsala mhm, mhm. tsaron zai yi amfani amma kuma dama aka ce duk abin da ake yi yana da gaba da baya gaban shi shine amfanin naka mai bayan shi kuma gaskiya ba daɗi ba ne ana cikin shi tunda yanzu yau in ka ba fannin kasuwanci komi ma yawanci ya tsaya mm. dama kasuwanci mafi yawa matasa su suna aikin moto da yan kananan kasuwanci. Haka mm-hmm. musamman jihar Ifa bakin laka wannan bakin ruwa aiki noma ake mm-hmm. ana shinkafa ana fili da tumatiri ana eh, tattasai to mata suna cikin wani ayyuka. Mm-hmm, wata tana da gonanta wata kuma tana zuwa ka kama ma masu gona ta samu amfani na kirki a ciki mhm. ga kamun kishi duk a bakin ruwan na ake yin yau ya kasance wannan mai jiri na eta da mhm. ya tsaye da wasu abubuwa duka bakin ruwa ba za ka je ba wani gurin kamun kishi ba za ka je kai wani gurin aikin gona ba za ka je kai ba don gurin ya zama zone rouge mhm. bai yayuwa ka shiga kenan ya za ka yi sai ka koma ka kudin da ne shi ne wani rayuwar taka a ciki kake samu abin da za ka ce in ka kashe da wannan activity mhm. ko babu shi kenan kin gani ai an shiga matsala an shiga matsala za ka koma neman sabon activity kuma za ka koma ka dunkule hannu ka zamna mhm, mhm. tun da wani bai ma san wani aiki ba tun da aka aike shi shine aikin da ya sani shine mafitar da ya sani shine yake amfani da shi duk abin da aka ce yau sai ka sauya abin da ka saba nan to kafin ka saba shi ka kuye zaman jikinka za a yi da kuma za a shiga matsala to yau abin da mata suke ciki kenan alhamdulillah yanzu dama dama kaɗan kaɗan wasu gurare ana saki amma inda gaba ɗaya me ya samu kowa ya koma ma'aikatan shi kowa ya koma mazaunin shi ya zamna kowa ya shiga aikin shi na da ya sani sai ka an samu kaɗan kaɗan an warware tun abu ne an riga an shiga cikin shi kuma an riga an koma baya mhm, mhm, mhm. don ka sai dai a hankali sai a hankali haka ne hajja bintu zan dawo gare ku insha Allah hajjara ta yaya counterpart international ke goya ma matan nan na wuraren tashin hankali baya lalle muna ba da goyon baya iri-iri um, guda da muke yi kwanakin ga muna nan garin farsumando capacity a bisa kan leadership a bisa kan communication a bisa kan mediation shugabanci mm-hmm. sadarwa da kuma sanarwa da sanarwa madalla kuma muna nan ga activity na mantora horo da eh horo eh kaman abin da Hausa ake ce ma uwar rana haka mm-hmm. don akwai mata da lalle sun yi shugabanci kwarai zamu mu dauki kuma yan mata da ke equal premier da ku second haka mm-hmm. sai mu create group de mantora antar sai family leader la yan mata tsakanin matan da kuma eh, yara eh da yara dan me tunda dai aka ce a yarin yarinta ne kake ɗaukan eh, e, da na kwarai nasihi mm-hmm. mhm. a to kenan tun yanzu in yaran nan suka samu mantor na kwarai da za su basu eh, konsai na kwarai da za su sa su hanya eh shi zai sa aka ce yaro su ne manyan gobe mhm, mhm. to su ne lalle activitan da muke yi kuma wata ran mata in suka yi identifiye initiative da suka san da lalle wannan in suka yi shi zai sa Mm, likita ko tsaro ko lakwal in ya ci gaba to mhm. in suka yi initiative inan su mun dauke matakin mu tallafa musu mhm. eh to madala mm. ta yaya kuke hulɗa tare da gwamnati da kuma sauran wasu kungiyoyi da ke kula da shimfiɗar da kwanciyar hankali mm. lalle muna hulɗa da um, organization da yawa mhm. guda example inda zan bada shine HACP et eh, Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix. suna da kadar da concertation inda duk actor inda suke harakan tsaro da kunce hankali a Niger suna gamuwa suna hira suna partage information mm-hmm. to muna cikin wannan kuma lalle muna da abin da ake ce memorandum Euh, mm. muna da memorandum da organisation da yawa comme HCME. Donc euh, muna discussion da su muna gani euh, matsalan da ke cikin garuruwa ya ne ya kamata a canza service na education ko na santé don ya samu ya yi répondre aux besoins na communauté. da a samu mm. al'umma su mm-hmm. bunƙasa da shi. Su bunƙasa da shi ba. To mm-hmm. madalla zan dawo gare ku insha Allah Alo Abubakar. Wai na'am. To madalla za ku iya faɗi mana wani irin matakai ne aka ɗauka don kare matan nan? Ah, Effectivement eh, ka'ida akwai ka'idodi mu muna da muna da text text da yawa wanda yake kare dan adam. Mhm, mhm. A cike kasa sai sasuwa nationaux ke ça eh, étranger mhm. akwai text text na Niger wanda muka da ka'idodin namu da namu kuma akwai na eh, wanda ya kunshi na yawo da na sun Zini. Eh. Duka Nijar ya sa hannu. To banda wannan wani irin matakai ne ita gwamnatin take ɗauka don kare ƙasar Nijar? To gwamnati yana ɗauka matakai da yawa kai yanzu haka. Yanzu inda da kai tashi hankalin yanzu cikin Tilabere, cikin Difa, cikin Tawa, duka dai kowane mm. jiha yanzu kun ka ɗauka. Abu guda na hwari akwai soja mu. Dare da rana ka fi sabilillahi suna aiki. Mm. Problem guda wanda adda kai wanda gwamnati bai kuma mu da muke population. Mm-hmm. take ba mu kawo gudunmuwan mu game da waɗannan eh, sojawan namu tunda da mun ga wani mai tada hankali wa jama'a ba mu iya mu ma soji ko polis gashi wannan ba mu yarda da shi ba ba a sanar da su idan an ga mugayen mutane ya kamata a ce mu ma mu da kanmu muna ba da wannan information ke mhm. abin da ya sa ba a yin wannan mm. wata rana laifin soja namu ne fi layi. tun da tsakanin situayen da eh, su masu farfar da teni kamar ji ka ake ba a jituwa kamar ba yan kasa guda ba ne mhm, mhm. to nan ne laifin kamar ya kamata ai a nemi labaru a lami information shi ne yake sa su da kansu su tsare mu su tsare kansu nan bisa wannan ya kamata su sojan a waya musu kai al'umma a waya musu kai su ma a aiki tare ya kamata nan bisan wannan fannin gwamnati ya yi aiki sosai bisan nan na uku kuma mu da muke ba ko kullum bane a cikin garin mu akwai sojawa ba a ce ba a muna yan banga amma mu tsare kanmu mm-hmm. mu da kanmu mu tsare kanmu tunda garuruwa duka akwai mazaje ya kamata wayannan abubuwan duka a kiyaye yanda za a yi mu da kanmu mu san yanda muka matakan da muka dauka cikin garin mu muka kiyaye ma kanmu To madala zan dawo ɓangaren ku. Hajiya Bintu kuna tare da mu. Assalamu alaikum. To, Madala, akwai mana bayani akan shigar likitoci na matan nan, yaya suke halartar likitocin jihar Difa? Ok, za mu ma son likitan mu na jihar Difa. Mhm. Yanda muke hulɗa da Najeriya nan kusa muke liƙe muke da su ba ta kai ma wani sai han ahon mota wani lokaci da kafa ne ma ake shiga. Haka ne. Sai dan baya da nisa kuma sun fi samun fasiliti a nan likitan mu akan likitocin wajen su. A rayuwar mu ta dama kafin tashin hankali yake zuwa 'yan Najeriya kullum suna cikin likitan mu. Mhm, mhm. Ba su da matsala. Haka kuma 'yan ƙauyen mun suka zo likita babba zuwa suke su samu maganin su koma bai da matsala shi ne ma dalilin da yasa lokacin da ake raskunan tokin prevalence in dai ya da a jihar Difa mhm. sai ka gani a ce to din Difa ta na kowa ina menene yasa ba fa al'umma Difa bane ke da wannan to din mhm, mhm. al'umma ne wanda suke zuwa suna tare da mu kullun nan suke likita su nan suke ɗauka maganin su nan suke komi shi ne yake gwamfilan tokin mu na eh, prevalence ya shida kin gani kenan abu ne wanda da mun ma an saba ana yin shi bayan zuba ne ana tare eh Mhm, mhm. ya zama musu matsala mhm. musamman kuma yanzu da aka samu wannan eh, tashin hankali masu hannu da shuni proje suna kama ma surtu mata suna musu fasilitan shiga likita musamman ma kungiyar erc wannan a bisa tallafin unhcr mm. tana aiki ta yi aiki sosai da mata don mu da kanmu nan cikin ayyukan da ke mun sha musu referan mata masu matsala suna ba da lafiya suna son shiga likita ba su da gani kuke na su kuje erc ita take daukan yaunin su tura su likita tana ba su ke tana ba su tana musu prise an shaji na da na shiga likita don ka mm. ba su da matsalan irin wannan dai yadda ake tsammani sanda dan adam ne ka san da sai abin da ake mishi wani lokaci yana ganin akwai ragowa akwai ragowa eh ta masu matsalar shiga likita to madalla a Niger ko da yaushe mata ne ke a safun gaba wajen yaƙi ci gaba da kiyaye zaman lafiya da tsaro inda ma wasu suka yi ƙoƙarin kafa ko kuma shiga cikin wasu ƙungiyoyin mata kamar su ƙungiyar mata da ke shimfiɗar da kwanciyar hankali wadda ake kira refeba kahin mu ci gaba ga tarihin ɗaya daga cikin tsofin jarumai na matan ƙungiyar refeba ita ce azara alhaji mamadu wadda aka fi sani da suna alitan gadai tarihin nata Hajiya Azara mamadu da aka fi sani da sunan Alitan. An haife ta ne a shekarar dubu ɗaya da ɗari 1960 a wani ƙauyen da ake kira ta gidan nagar a cikin jihar Agadasa. Uwar ɗiya guda jikoki hudu. Hajiya Azara dai ita ce mace ta farko da ta riƙe makami na magajin gari a jihar Agadasa. Kuma a yanzu haka ma'aikaciyar gwamnati ce a ma'aikatar sufuri ta jiha. Mace ce mai kamar maza ta yi kokowa wajen ganin mata da matasa sun samu kulawa bayan tashe-tashen hankula na tawaye da suka wakana a jihar Agadasa. To shin kowace irin rawa Hajiya Azara Mamadu ta taka a lokutan tawayan da suka wakana a arewacin Nijar ga ta dauke da karin bayani. Kai nazari muka gani wanga abu bai kamata ba tsakanin mu 'yan Nijar. Yau an ana tamaha ita rebellion kin kabila guda ce ke yinta. In kin ka diba kin ka gani soji ai kabilolin Nijar ne duka. Kenan asara ce mun ka diba mun kan ka gani da diyanmu da jikokinmu da mazanmu da kannenmu suna kashe juna tsakanin su. Kenan muka ce to tunda an yi ta fara kin yanzu mu yi kokari mu yi yanda zamu mu shimfidar da kwanci hankali. Hajiya Azara mamadu dai mace ce da babban gurin ta shine shimfidar da kwanciyar hankali ganin yadda mata da yara suka fi shan wahala a lokutan tawayen arewacin Nijar da suka wakana a shekarun baya inda ta ce bayan tawaye an manta da mata wajen basu matsayinsu da makamin da ya kamata a basu domin su ne uwaye da mata da suka rasa mazajensu da ɗiyansu. Hajiya Azara Mamadu a matsayinta na amace cewa ta yi ganin cewa ana amfani da yara matasa wajen da zaune tsaye ganin yadda talauci ya musu katutu inda nan take suke amincewa da miyagun bukatu na 'yan ta'adda ya kyautu a baiwa matasa na yankin Sahel da Sahara ilimi da tarbiyya sannan da ba su foro a fannin koyon ayyukan hannu da duk wasu abubuwan da za su nisantar da su daga fadawa ga mummunan ayyuka. To kowace irin rawa Hajiya Azara Mamadu ta taka a matsayinta na shugabar kungiyar mata? Duk abin da ya shafi waye kai na mata don saboda mun yi kokowa da jahilci mun yi kokowa kuma da talauci tunda mun tabbatar da cewa babu kwanciyar hankalin da za ta sayawa in mutane na cikin talauci babu kwanciyar hankalin da za ta yi wa in dai yara matasa ba su da aiki fatima alhassan wadda ta rasa mai gidanta a lokacin tawayen baya cewa ta eh kwarai ko ni na san hajiya a zara mamadu saboda ta taimaka mana projen gada suka yi an ba mu awaki an ba mu shanu mu fana da shi tun da gashi nan in sha nono kuma in saida in biya ma yara na bukatunsu yara yara marayu. Hajiya Azara Mamadu wadda aka fi sani da sunan Alitana ta kawo sauyi sosai ga rayuwar mata da matasa na jihar Agadez musamman ma waɗanda suka rasa mazajensu ko kuma ubannansu inda wannan kokowa ta ta taimaka ainihin wajen tabbatuwar zaman lafiya da tsaro a fuskar jihar Agadez. To Madalla mun saurari tarihin dai Hajiya Azara Mamadu. Eh Gambomi yana tare da mu. To Madalla kun dai saurari tarihin Hajiya Alitan. Eh ko kun san Hajiya Alitan? Eh ban santa ba amma kai yanzu na santa zaruma ce kai. Mm haka ne. Eh sai in jinjina mata. Iri wayannan matan babu yawan su a Nijar akwai su guda guda sam mhm, mhm, mhm. bismillah masu tashi su kama ma mata junan su ire-iren su ba jiya bane akwai su lallata amma so muke a samu irin wannan hajiyan nan diyawa a cikin Nijar a ce kowane jaha kowane komin komin a ce akwai irin wannan zaruman wanda suke tashi su tsaya tsayin daka suna kama ma mata suna hidda hakkin su suna sa su suna tallafa musu a samu ire-iren su diyawa. Mhm, mhm. eh, domin irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce masu hannu da shuni wannan su ringa formen irin wannan matan. Mhm, Kuma su mata kar a su a baya. Haka ne ka ne. To zan dawo gare ku Hajiya Hajara. Me za ku ce akan Hajiya Azara? To abin da zan cewa lalle abin da ta yi gaskiya matuka Allah ya biya ta. Kuma ina son in gaya ma masu saurare cewan irin mutanen kamar hajiya zara. akwai su da yawa amma abin da ke sa ba su nan ga samu suna nan ga tallafawa wanda suke so yadda suke so yadda shine a tu koma kana so in ba kana cikin environment da mutane sun yarda da su baka wurin ka tallafa baka iyawa da goyon baya madalla sai ka ga mu matsalolin da muke gani a cikin mu shine a mutane har yanzu har yanzu ba a yarda da cewa mata suna iya babbunan abu abu abu da zai manyan abubuwa da zai sa kwanci hankali ya zamana cikin gari to muna wayewa da kai muna aiki da leader traditional and don a lalle a a sa mutane su gane to madalla zan dawo bangaren hajiya bintu kuna sauraron mu ko ina tare da ku yanzu eh mun san cewa mata da yara su ne na farko da ke wahala cikin yanayin tashin hankali yaya rayuwarsu take a cikin jihar difa eh, kusan kamar yadda kuka sani ne jihar difa tun da ta shiga matsalar nan gaskiya rayuwar yara da mata ta gurɓace Mm-hmm, mm-hmm. ta gurɓace miye ne saboda duk abin da yake faruwa a kansu yake barewa tun lokacin da aka yi ataka na fari a nan ƙasar difa akwai mazaje da yawa da suka rasa rayukansu mm-hmm. aka bar mata da marayu a hannu suna ta wahala ɗaukar yaunin marayu banda haka nan akwai lokacin da mazaje ba su iya zama gidajensu sai dai su gudu ko su tafi daji ko su shiga duniya su bar mata da yara to lokacin gudu da zo mata ba su da eh, ƙarfin kamar maza su yi a wata wahala ko su iya gudu haka haka musamman ma yara cikin gudun nan da aka yi yara da yawa sun rasa rayuwarsu mm-hmm. kuma uwaye da yawa sun rasa yaransu don saboda wani lokaci ma bace ma juna aka yi cikin gudun nan kowa ya ta hanyar shi uba ya tafi shi ta wani guri uwaye sun tafi ta wani gurin su yara sun tafi ta wani gurin su yanzu da kowa sai dai rayuwa ta kan shi da biri mm. yara nawa aka nema da kyal aka samu faran su a cikin wannan watsewar da suka yi mm. wasu ma har yanzu ba a samu faran su ba to yanzu haka akwai matan da ba su san inda mazan su suke ba suna rike da yara suna zaune ba su san yana da rai ba ya mutu ba a cikin gudu da aka yi aka watsi watsi sai wahala da suke sha su da yaran to banda haka nan kuma ya kasance in ana tashin hankali da su ne ake amfani su ne za a dauka ma yanzu ko yanzu haka cikin shi ake kullun safe Allah za a ce an yi ma sai ka ji mata da yara an ce maka mace hudu yara goma mace biyu haka dai mm. ke dai ba abin da zan ce miki sai hamdala haka ne mata dai suna cikin matakan halin nan ha'ulayi to Allah dai ya kiyaye to madalla zan dawo gare ku Abubakar Gamburmi eh ina sauraron kwaja mutane nawa ne kuka taimaka ma Kafce wannan hajiya an tun kawo mini aiki. Iko Allah. Masha Allah. Inda na dauka kaman jihar Tilaberi. Mm-hmm. Akwai radio radio wanda muke aiki da su radio ashirin da tara. Mm-hmm. Wanda muke kan ma. Kowace radio kuma mun je mun kafa Club de Kut. da club de kut kin nan kowace radio mun kafa club de kut na mata zalla guda biyar biyar kuma kowace radio ta yi kiran plage wanda matan nan suke zuwa su zo su yi magana bisan matsalolinsu a samo matakai da ya kamata a dauka don wayannan abubuwan kuma an yi an sa su kenan akwai na doka fannin mata zalla kaɗai akwai kungiya kungiya da mun kai kire dari da eh, arba'in da biyar wanda muka talafa ma wannan fannin Eh, sensibilisation shalaba na na mata bisan wayannan radio kana 29 da ke gaya muku na region kin tilaberi kadai to akwai su yan jarida da kansu mhm. wanda ya kamata ni information kin saboda tabarbarewar tsaro da wasu wurare shin kuna da niyyar nade tabarmunku misali cikin jihar tilaberi fishen jin kai da likitoci da ba iyaka da ake kira msf suna son barin jihar difa ko ku kuna da niyyar nade tabarmunku kuma ba sai dai ki mu cewa muke violence bai ba mu wahala mm. ba mu gudun violence mm-hmm, mm-hmm. zuwa muke cikin violence kinan mu je mu kawo eh, kwanciyar hankali shine kin namu hasha Bintu kuna tare da mu ko eh, eh, shugabar kungiyar mata ta kwangafen kuke menene matan kwangafen suke yi don taimakawa matan nan da suka tsinci kansu cikin tashin hankali an tuka kungiyar kwangafen mun yi ayyuka da yawa na tallafa ma matan nan musamman ma da fari ma da aka samu tashin hankalin nan mata suka taho eh, da maza duka yan gudun hijira suka taho jihar difa mm. da fari ma mu muka fara aiki da waɗannan ƙungiyoyin turoshe masu tallafa musu Mm. mu muka she gare su muka tambayi matsalolin su muka yi resansan su sannan muka mika musu don muna cikin kungiya wanda ake kiran kak rekomite mm-hmm. da action communautaire mm-hmm. don su muka yi waɗannan ayyuka da su bayan shi an tallafa mana mun samu mun sa centre de prise en charge psychosocial mm. na victim de violence mm-hmm, nan ma mata suna zu muna taimaka musu a cikin irin matsalar da suka za yawa mun samu wanda suka shiga matsalar traumatism eh, après gudun hijira da suka yi ko kuma attack attack da suka samu cikin garurrukan su mhm. sun yi da ke mamburkin famin su wasu mazajen su ne wasu an kone musu gidaje haka ne sun rikice sun fita a guje dole sai da tallafi bayan shi kuma 2017 mun shiga mun yi caravan da sensibilisation sur les violences basées sur les yawon waye kai a cikin eh, komin komin mhm. eh, shi ma wannan tare da suniyar da take da libikin violence basées sur les mhm. kuma mun shiga mun dan kekewaya sannan muna yawan dai ba mm. sensibilisation mm. radio local tare da sauran da wani irin kokari ne suke yi don shimfiɗar da kwanciyar hankali su matan da kansu 'yan gudun hijira? eh to su da kansu ma a kowane lokaci tare da direction san de la fam. Mm-hmm. mun yi su an gurfaman mun san da nasara yake effort a bai ya ba da resulta don kuma yi organizin su an musu kamar gurfaman gurfaman saboda tsakanin su su za su suna waye ma kansu juna kuma suna tafiyar da ayyuka kamar wanda zai kara su kamar wanda za su samu wani eh, dan tallafi a ciki eh, eh su wane ne abokanan mu'amalar ku kamar kuna da wasu da suke taimaka muku kamar wasu kungiyoyi haka ko gwamnati eh to mun yi zaman aiki da kamar yadda nake miki suniya mai yanzu kin san dama harkar proje ONG yake lokan mm-hmm. harka ne na me ke da suna kungiyoyin mata wannan harka ne na volunteer eh. abin da dai ka gani kana iya yi kana yi son kanka eh mm-hmm. kuma in ka samu wani partner ne tallafin ka kana kama mishi da wani komite haka nan kuna shiga ana yin aiki tare da ku mm-hmm. eh, shi ne siran ba wani tallafi ba yanzu a duk na to madalla zan dawo gare ku hajiya hajar musa e nawa ne kasafin kuɗin da ake bawa ita prg don gudanar da aikinta to wanda na ce ne mu finansaman imu na shekara biyar ne agence american pour development international take finansamu mhm. duka duka prgpa muna da uh, montant global de 20.4 million de dollars ne muke da kuma shekara biyar ne muka fara fevrier 2016 za mu kare fevrier 2021 insha Allah kudin dai ya tashi ne Miliyon 20 da dubu dari 400 na dola eh. to madalla mm. to saboda taɓarɓarewar tsaro da wasu wurare mm suka yi shin kuna da niyyar naɗe tabarmanku. To abin da nake son in gayyar rashin hajji rikiya shine mu principe in counterpart international shine wanda ake ce ma um, do harm kenan kaman ka a ce don saboda intervention in mu masu mu aiki ko ko beneficiary sun shiga cikin wani mugun hali. Mhm. tunda lalle mu kwanciyar hankali da tsaron staff inmu da beneficiary shine a gabanmu shine a gabanmu lalle to za mu muna da tanzanta muna ta bin situation in balle harkan tsaro muna ta saurare muna ta kallo mu gani menene ke faruwa mhm. kuma kullum muna asire ke abinda da muke yi maximizan profi muke in mhm. akwai matsala kuma sai mu tsaya mu zamna mu dauki decision mu san menene ya kamata mu yi dan mu san da lalle beneficiary in mu da staff in mu ba su shiga cikin wani halin kakani ke yi ba kenan ba zan iya ce muku ba haka ko haka To madalla zan dawo bangaren hmm. ku. Eh Hajiya Bintu kuna tare da mu ko? Eh. To Hajiya Bintu wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata na wuraren da kuma mata 'yan gudun hijira? Eh to kira dai da zan yi ma musamman mata na mazauna na cikin gari tukuna. Mhm. Wannan 'yan gudun hijira da suka zo 'yan uwanmu ne, mhm, mhm. duka namu ne, mu duka ɗaya ne. Ba wani abin da za a ce tunda da fari ma da suka zo an karɓe su hannu biyu an yi hulɗa da su an zauna. To shine ni yake ƙara jaddadawa kar a gaji da wannan dan yau abin da ya samu dan uwanka yi yiwuwa kai ma gobe baka huce gurin ba. Mhm, mhm. Eh shi abu ne in Allah ya kawo shi na kowa da kowa ne. Mhm, su kuma 'yan gudun hijira da suka zo su ba da haɗin kai kar ya kasance suna ɗan gefuta daga hanya suna kawo matsaloli tare da mazauna wanda suke zaune tare da su wanda suka iske a guri mhm. dan kai da kan zuwa ko ya kamata ka zauna a matsayin ka na bako mhm, mhm. mutanen gari su ji daɗin karɓan ka da hannu biyu hakan mm. abubakar kuna tare da mu ko eh ina tare da ku to madalla abubakar wani irin kira ne za ku mika zuwa ga mata mazauna da suke nan cikin jahohin wuraren tashin hankali da su ma waɗanda suka zo suka iske su da kuma zuwa ga ƙungiyoyin da suke tallafi zuwa ga al'umma to ina ji hajiya bintu ta riga ta hodi duk abubuwan da ya kamata a faɗi ya san yadda ta ce ne mhm. yan uwa ne tun da yanzu misali an ka dauka ko jihar difa ko jihar tilaberi mhm, mhm. furanciyar ne ya raba mu ko amma mutum dan yana da yan uwa nigeria nan nigeria yana da yan uwa niger ko har tilaberi haka ne suna da yan uwa can mali suna da yan uwa na niger kenan gida sun ka zo. Su kuma masu hannu da shuni ya kamata kar su gaji, kar su ja da baya, kar su gaji. abubuwa ne Allah ya kawo kenan dole sai an diba lokacin da Allah ya bebe wannan matsalan nan a tsaye da abubuwan mm-hmm. madala eh mm-hmm. ne. kuma mata kan su ja da baya su zama jarumai su shiga cikin abubuwan da ake yi a je a dama da su mm-hmm, yanzu misali in na doka gashi nan yanzu eh, hajjakin gayaci eh, mata guda biyu da hajjara da hajjabinta duka mutane ce wayannan duka jarumai ne misali in an an ka dauka an ka ji abin da hajiya hajara take hodi ko da hajiya binta take hodi abubuwa ne da wanda ya kamata duk mata su ringa yi haka ne kai gaji to madalla to madalla yanzu mm. kuma sai mu saurari shirin namu na matsoki ji hira ce tsakanin mata wanda ni da Hauwa Usman muka shirya muku matso ki ji matso ki ji matso ki ji matso ki ji matso hey Bintu, kina lahiya? Lahiya lau ƙawata, yaya kike? Ashe kina nan, ni na azama kin yi tahiyar ki. Tahiya? Zuwa ina? Hmm, Abinda wasu matan unguwa suka tarda ni suke ce mini wai kin tahiyarki ke tsaya me kike nufi ban nan ga gane zancen ki imin eh, gwari gwari ko na gane bintu ke kullum kike cewa duk ranar da mijinki zai yi aure zai auri wata mata zaki bar mishi gidan shi amma yau ga ki kamar komi bai faru ba wallahi kina ɗarme mini kai san ban gane ki ba tab ja usman fa kina nufin cewa usman kina yayi aure hmm. ke wasa kike bari ma in baki labari ki sha ko a mafarki ba ya yi aure ba kuma ma wai ban sani ba. Hmm, haka ne a mafarki ba zai yiwu ba amma a zahiri ya yiwu. Kina nihin baki da labari bai giya miki ba haba. Shi yasa na ga hankalinki kwance zuciyarki a sanye. <laughs> wayo Allah na na shiga uku ashe shi yasa nake ga takensa ya canza 'yan lokutan nan. <laughs> Kai cona yaya zan yi? Yawa. bari in baki mahuta tsaya tukunna tun can harkon ke da shi wani irin aure ne kuka yi auren musulunci da na meri mana to bintu sauraron ne da kyau kishi auren musulunci bai ce ba ala dole he an sanar da uwar gida idan za a yi mata kishiya abin yi shine ya dai cika shika cikin auren musulunci da na galgajiya da kuma yin adalci <laughs> babu abin da ke nuna cewa usman ya yi aure kin san dai ko dan girmamawa kamata ya ya faɗa mini muna tare da shi yau shekaru goma sha ɗaya. To Bintu abin da ya faru kuma ai ya ƙare a addinance yana da kyau amma bar in gaya miki fannin auren Mary. Doka ta baki damar ajiye ƙara ana nufin cewa a nan a ƙaryata auren nashi na biyu. Ƙaryatawa kuma me kike nufi? Wato kina iya ajiye ƙara tunda auren Mary da kuka yi ya hana auren kishi. Kin ga kina iya watsar da auren nasu har ma ki ci shi tara dalilin wasa da hankalinki da arzikinku da mai gidan naki yayi. Ke na manta kina ma iya cewa ya sauƙaƙe miki. Duk wannan kuma a babban kotun birnin Yamai ne ake kula da wannan batu. Hmm, rabuwa da wa Usman ko a wasa wallahi sai dai kashe auren nashi na biyu. Kawa na gode miki. Ai wannan shawarar mai kyau ce. Yanzu yanzu nan zan je in ajiye takarda. Allah kibi abin a hankali. Kibi abin a hankali. mata mata da ke cikin wurare tashin hankali shine taken muhawarar tamu ta yau abun riƙewa a nan shine duk cikin al'amarin yawancin mata ne ke cikin tashin hankali da kuma wuya kwarai e, eh, duk da cikin yanayin da suke wasu matan na kokari na musamman don suna cikin waye kai a ma'aikatunsu zuwa ga yaransu ga mazajensu al'ummar kewayensu akan bannar da yaƙi ke kawowa. Domin kiyaye tashin hankalin nan abokanan ma'amala da gwamnati kamata ya yi su taimaka wa matan nan don bunƙasar da kwanciyar hankali da arziki. Ana muka zo ƙarshen muhawarar tamu mun kasance tare da Madam Madu Bintu shugabar ƙungiyar mata ta Kongafen a jihar Difa da kuma Abubakar Gambomi shugaba da ke kula da ɓangaren shawarwari na ofishin da ake kira Service Christian International a nan babban birnin Yamai da kuma Madam Musa Hajara mashawarciyar matar kwanciyar hankali da tsaro a kungiyar Parta International a nan babban birnin Yamai. Baki mun gode muku sosai da amsa kira da kuka yi. Ni Rakiya Arimi akan na'urori Isa Lawali ana muke ce mu kuma Filin mata, filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.